cikakken mai aiwatawa mai baiwa ɗan shekara 20 tsayinsa ya kimanci metar ɗaya da rabi Ibrahim Umaru mai lakanin suna bare matashi mai buga ƙwallon ƙafa a club ɗin Espoir Football Club ta Zandar yau shekara uku ya soma halartar kwamfulolin ƙwallon ƙafa na gida tun yana da shekara goma sha hudu kamin ya shiga club ɗin da yake yanzu a jerin masu taka yana kan matsayin mai kai hari a shekarar bana Ibrahim shine zakaran da ya fi zura kwallo ta Liga Niger galar farko da ya samu a kan takale da yana sa ran ci gaba da hazakar tasa kamar yadda ya shaida mana. a farlik a yanzu haka ka ta yi kulub ya ni kaɗai ne yaro a yanzu a ne amma akwai kulub da dama wanda suke nema na. matashin tauraron zuwa gaba a kwallon ƙafa ɗan zandayar bayya turjiya ibrahim sai ƙara fice yake wanda a gaba zai zama babban ɗan ƙwallon ƙafa a cewar suleiman aminu lawan kocin nasa bare mutum ne mai matukar son wasannin motsa jiki tun yana yaro gurin sa kenan ya fara tun yana da shekaru goma sha hudu sha biyar sau biyu zuwa uku kartel tana ɗaukar sa cikin shahararrun matasan 'yan wasa kuma an zaɓe shi a zandar cikin 'yan wasa masu ƙasar shekaru goma sha bakwai shahararre a kwamfalar kofin bazum kofin sultan na sandar da kofin magajin gari da sauransu dan wasa ne da ya kamata ƙara hazara ibrahim umaru bai samu shiga jerin tawagar kwallon kafa ba ta kasa a yayin tankaɗe da rairayen 'yan wasan kwallon amma wannan sam ba zai karya mashi hamzari ba ba taɓa kira na bai kimna muna sai wannan kara na ta yi na ga abin da ake yi a ciki wajen arba'in ne muna training sai aka ce za a wudu lis ban san ka ake so Vincent babu ina ce Allah wannan da za a sai an Babban gurin sa yau shine ci gaba da aiki ainan domin ya samu shiga jerin tawagar kwallon kafa ta ƙasa. Ibrahim na da goyon bayan mahaifansa, club ɗin nasa da kuma masu sha'awar bugun kwallon nasa.